ɗaya ga watan ramadan hijiran manzan allah sallallahu alaihi wa alihi sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da goma ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke cikin wannan tafsiri mai suna ma'alimu tanzil na al'imamul bagawi allah maɗaukin sarki ya gafarta mashi muna ƙarƙashin tafsirin suratul fusilat a inda in ba manta ba mun kwana aya ta talatin da biyar sai dai kafin mu ci gaba daga inda muke zan so gabatar ma 'yan uwa da nasiha da cewa watan ramadan watan alkhairi ne wata ne da allah madaukin sarki ya saukar da alkhairin da bai taba saukar da shi a duniya ba shine alkur'ani wata ne da ake son a yawaita ayyukan alkhairi a nisanci ayyuka miyagu wanda shari'a ta hana duk abin da kin san in kin yi zai zama matsala gare ki a wajen mahalicin ki ranar gobe kiyama kake abin da kika san zai ɗaukaka ki a wajen Allah duniya da lahira ki duk wata da duk wani da ke da haƙƙi a wajen ki mai damas da haƙƙinsu in na neman gafara ne ki je ki nemi gafara da afuwa ku zage dantse wajen biyan Allah a waɗannan 'yan tsirarun kwanaki yau saura kwana 29 watan ya kare domin in kin cire wannan yau to saura fa 29 wallahi kina zaune zaki ga kwanakin nan sun kare kimar maza ki yagi abin da zaki yaga kar ku yadda ku yi aiki irin aikin yahudawa ko aikin kiristoci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ba mu labari da cewa Allah ya yi sanin agreement na wani contract da yahudawa cewa su aiki daga farkon yini zuwa ƙarshen yini za a ba su alheri mai yawan gaske za a ba su lada da da ƙididdiguwa bai da adadi babu lissafi sun fara aiki sun kai rabin yini sai suka ce kai sun gaji sai suka watsar sai Allah ya soke wannan contract ɗin da su sai aka mika mai kiristoci daga sha biyar rana su ƙarasa zuwa shida suka kasa sun kai da asar karfe hudu suka kuma sun gaji ba za su iya ba sai allah maraukin sarki ya shi wannan contract a hannunsu sai don kama al'umman farin jakada zan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mu ne muka ansa wannan aikin muka karasa da karfe hudu zuwa shida aka ba mu ladan duka yinin ku ji tsoron allah karki nisanci karya a farkon wata tsakiyar wata ki koma ruwa ki nisanci duk abin da shari'a ta hana a farkon wata zuwa tsakiyar wata ƙarshen wata ki koma ruwa in kin fara tun daga farko har ƙarshe wannan ya zama ladabi da tarbiyya gare ki har abin da zai zama har zuwa ƙarshen rayuwanki haka in kin saba karatun alkur'ani kin saba zama kina umarni da kyakkyawa da hannun mummuna ko taimaka masu azumi da ɗan abun buɗe baki da yin sadaka da kyauta da kyau kyautata ma al'umma ki kokari a dukkanin adadin kwanukan watan ki kakki faro alheri haka kawai a same ki kin bari a rana tsaka wallahi zaki asaran ayyukan da kika yi a baya baki da mun fahimci wannan Allah yana son aikin da za a dimanta ne akan shi ba wai aikin da an fara kuma za a wasar ba Allah ka sa mu karfin zuciyarmu Allah ka sa jigabban mu su saba da waɗannan ibadu kuma ka sa muna daga cikin bayan ka yantattun da kai nufin yantawa a cikin wannan wata bayan da ƙofan aljanna aka buɗe don su Allah ka sa muna da rabo a cikinta ita wannan sura suratul fusilat Allah Maɗaukin sarki ya tattaro mana abubuwa masu yawa daga ciki Allah ya ce kyawawa da munana ba za su taba zama ɗaya ba duk mutumin da yake kyakkyawan aiki za a mai kyakkyawan sakamako aljanna zai samu aljanna zai samu gidan ni'ima zai samu abin da yake so wanda yi mummuna kuma akwai azaba akwai okuba akwai mururuwa da ake daure dan wuta a gidan wuta ba koyan da za a ce mutumin kirki da mutumin banza sun yi daya mutumin da yake dama da Allah da mutumin da ya nisanci Allah ba za su taba zama ɗaya ba shi yasa baiwar Allah yi kokari ki zama mutum ne kirki akan duk abubuwan da kike aiwatarwa duk abin da kika san zai sa a ce Allah wadare da ke a nan gidan duniya ke bashi domin annabin rahama yana cewa Allah madaukin sarki ya fitar da wasu mutane su ne shi na farko a cikin al'umma idan bawan Allah ya kwanta ya mutu sai na kurkusa da shi da suka san shi suka faɗi alkhairai a kan shi to sai Allah maɗaukin sarki ya ce kunji ga bayina ba su san halin da bawa na yake ciki ba abin da suka sani suka faɗi to na karɓa abin da suka faɗi na abin da ya bayyana masu abin da ba su sani ba shi wanda ya ɓoyu kuma na rufe na yafe mashi ku zo mutanen kirki tsakaninku da al'umma tsakaninku da jama'an da kuke rayuwa da su makota ne ko waɗanda kuke zaune gida ɗaya shin abokan hudunku ne a makaranta ko ku abokan hudunku ne a gidajen biki abokan hudunku ne a kasuwanni ko ku waɗanda suke kawo tallace-tallace ne gidaje wallahi ku zo mutanen kirki tsakaninku da kowa don in kura ku samu shaidan arziki ba shaida na gaman baki ba mutum ya zama mutumin banza amma ce na wani mutumin kirki wannan shi ake ce ma ƙarya bisa ƙarya ku zama mutanen kirki tsakaninku da ubangijinku sai Allah maɗaukin sarki ya sa muku karɓuwa a cikin bayin shi na kwarai Allah maɗaukin sarki ka sa mu dace sannan ku ɗabi'antu da ɗabi'a na kau da kai ɗabi'a na yafiya ɗabi'a na rangwame sai mutumin da ya munana muku mutumin da ke adawa da ku sai a waye gari ya zo ya rankwafar da kai a kanku ya zama masoyi na kud da na keke da keke Allah madaukin sarki ce babu waɗanda za su samu wannan sai masu haƙuri babu waɗanda za su yi wannan aiki sai waɗanda Allah madaukin sarki matattalin wani irin gwaɓaɓɓen rabo mai girma a lahira Allah ka sa mu ne a gaba sai Allah madaukin sarki ke cewa as-sami'il alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi بسم الله الرحمن الرحيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم Allah madaukin sarki yake cewa wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun diyan da aka miki nasiha ke zama ta kware duk da aka jawo hankalinki ki zama mai aikata ayyukan kirki ki nisanci sabo da miyagun ayyukan da ke kusa ta Allah to akwai lokacin da ba mamaki shidan ya zama da kafanki ki ji zuciyanki tana riya maki ayyukan sabo to sai Allah madaukin sarki ke cewa wa imma yanzagannaka mina shaytanin nazgun duk lokacin da wata fizgiya ta fizge ki daga makirci daga shedan to fasta'iz billah ki marmaza ki isti'aza idan kika ji kalman sabo a cikin zuciyanki ko bijire ma dokan Allah ko na iyaye ko dokan miji ko na yayye dokokin da ba saba mana Allah ba to ki marmaza ki nemi tsarin Allah ki fada a'udhu bi kalimatillahi tamma a'udhu billahi minash shaitanir rajim da sauran kalmomin isti'aza ki nemi tsarin Allah daga makircin shedan innahu huwas sami' Allah madaukin sarki ne mai ji ne listi'adatika dangane da neman tsarin da kake yi wa aqwalika da dukkanin zantuttukanka al-alim Allah madaukin sarki masani ne da af'aluka wa ahwalika duk aikin mutum da yanayin kaiwa da komowar shi Allah yana sani shi yasa wani lokaci haka kawai kina zaune sai ki ji wani tunani yana zuwa miki dangane da Allah sai ki ji wani yanayi yana zuwa miki dangane da manzon Allah wanta ne yana zuwa maki don gane da shi kanshi alkur'ani mai girma to a lokacin sai ke isti'aba ki nemi tsaron Allah daga wannan mugun tunani da yake zuwa maki ki nemi Allah ya kare ki daga wannan bala'in domin zai bata maki aqida ne ko kuma kina zaune kawai sai wani tunani sai ya zo maki don gane da sabon Allah kawai ki ji koma ki kaza ne koma karki kaza ne ai da ma kaza kika yi to duk sanda kika ji wannan to ki marmaza ki roki Allah madaukin sarki ya kare ki daga wannan mugun tunanin da ke shiga cikin zuciyanki domin wani shedani ne yake son ya raba ki da Allah ya saki cikin nadama da dana sani na dindindin Allah madaukin sarki ya kiyaye mu a gaba sai yake cewa wa min ayatihi al-layl wan-nahar wash-shamsu wal-qamar لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون a bayan da Allah maɗaukin sarki ya shiryar da mu hanyar da za mu bi mu kare kanmu daga makircin shedan wanda tina shedan ya alkawarin cewa ko ta halin kaka sai ya raba ki da mahalicinki aljannan cin da kike jin romo raba-raba cewa ga duk wanda ya bi Allah zai same ta to shedan ya alkawari ke da ita sai dai ya ga abin da ya ture ma na bi to Allah madaukin sarki ya ce a duk lokacin da kika fara jin shedan ya fara kawo maki hari to ga abin da zaki mun fahimci wannan da kyau ko shaidan ne alkawari tsakanin shi da Allah ya ce to cin da ka tsine mai albarka zai biyo maki ta gaba gare ki ba lahira kike fuskanta ba to zai nuna maki lahiran ba wani abu shin take da Allah ya biyo maki ta baya gare ki kin juya mu duniya ba ya ce maki ke da Allah daga duniya sai Abuja ya bullo maki ta dama ayyukan alkhairi ya ce ke haba sai ka ce ke ne kadai aka saukar ma wannan ibadan ke ma ki dan shakata mana ya raba ki da ayyukan kirki ya bullo maki ta hagu gare ki duk wani aikin sabo ya kokarin kawata maki shi ya nuna maki cewa ki bi kawai san zuciyanki sannan ya hana ki gode ma ni'iman da Allah madaukakin sarki ya maki komi aka yi maki kyarena ba kya ganin alherin abin da ya wakana gare ki duk wata ni'ima da kike ganin ta kira kallanta a matsayin ukuba shedan ya ce wannan aiki zai ma dan adam to in kika samu kanki a irin wannan sai ki isti'aza bayan da Allah madaukin sarki ya shiryar da mu zuwa ga wannan alheri mai girma to sai kuma ya komo zai gyara aqidan mu da tauhidin mu yake kokarin nuna mana duk abin da ya maki nauyi to in kin koma zuwa ga mai wannan aiki to zai kwaran ya maki sai ya ce wa min ayatihi yana daga cikin ayoyin da ke nuni akan kudura da irada na Allah al-lail wan nahar dare da yini ikon Allah yau idan aka waye gari muna cikin yini a duk duniya haɗawar da gwamnoni da shugabanni da gwamnatoci na ko'ina wallahi ba sa iya zuwa da dare su rufe wannan yinin da muke gani in muna cikin dare babu wani wanda ya isa ya zo da yini ya rufe wannan dare na Allah duk yadda za a sa fitullu a ko'ina su haske duhun dare wallah sai ga iyakan inda ɗan adam yake aka haske amma sararinsa ba hana kuma an kasa haske shi a yanzu haka idan kika daga sama idan ki sama sai ki hango sararin subhana gayi nan cikin haske kina ganin komi amma da za a bi ko ina a garin ku a sa bitilla sai dake ga kasa da haske kina daga ido sama kuma sai ga sama da duhu ko da za ta da fitullun ninkin baninkin waɗannan sa haske sama Allah ba za su iya ba shi yasa Allah madaukin sarki ce me kuke gani da Allah zai sa ku zauna cikin yini tutur akwai wanda ya isi ya zo muku da dare ko in ya so ya zama kuna cikin dare titir akwai wanda ya sai ya zo muku da yini to Allah ne ke wannan aiki kusan ba abin da ya gagare shi shamsu wal kamar Allah Maɗaukin sarki shi ya halicci rana kuma ya halicci wata ita wannan ranan tana da amfani a jikinmu tana da amfani wajen gudanar da rayuwarmu tana da amfani wajen gudanar da ibadunmu baki daya Allah Maɗaukin sarki na da hikimomi masu tarin yawa biye rana ya kamata kuma mu ci moriyanta haka wata wata abu ne wanda Allah madaukin sarki ya halice shi da amfani masu yawan gaske sai ce la tasjudu lishamsi kar ku sake ku yi sujjada ga rana wala lil kamari haka ma kar ku yi sujjada ga wata akwai lalatattun al'umman da Allah madaukin sarki ya sa shi din ya nasara a kansu suke bauta ma waɗannan daga ciki akwai mutanen annabi Ibrahim wanda Allah madaukin sarki ya ki annabi Ibrahim wajen su duk da bautan gunkin da suke yi suna da wata muguwar aƙida wai waɗannan gumakan to wakilan rana da wata da taurari ne su kuma rana da wata da taurari su kuma wakilai ne na Allah idan suka yi sujada a nan ga gunki shi wannan gunkin zai cicciɓi wannan ibadan sai ya kai ma rana in gunkin rana ne in gunkin wata ne kai ma wata in gunkin taurari ne su kai masu su kuma sai su cicciɓi waɗannan ibadun sai su kai ma Allah madawakin sarki aka yaki annabi ibrahim cewa ya gaya musu wannan shirkan su bari ba daidai ba ne aka yi ta gwagwarmaya aka yi ta gwagwarmaya har ma cikin labarin da allah maɗaukin sarki ya ba mu na wannan ɗauke ba daɗin da aka yi da annabi ibrahim ko lokacin da aka shirya za a je irin wannan ibadan cikin dare za a je bautan allah amma a tunani bautan taurari domin su allah za su ce amma ya tauraro ne an kama hanya annabi ibrahim aka tarsa sami aka ce shi ma ya ci an kama hanya titar-titar ana tafiya shi shine sai tsaye kalli tauraro allah ce fana zara na zaratan fin nujum jima tun yana kallon tauraro ya ɗab nan da nan sai fara karkarwa ce in nisa kayin ya ce ai ba ni da lafiya ai nan da nan sai suka ce wane mutum ai taurari ne rauhananta suke tajalli a jikin shi ya kasa ɗaukan wannan tajalli ɗin ya fana'i shi ke nasa annabi ibrahim yanke jiki aka ɗauke shi a kai shi gida kunga ya kara kan shi daga zuwa mabautan waɗannan gumaka da sunan bautan taurari da sauran baut kwaye duka yi wasa shi ne da ya koma gida sai ya bi waɗannan gumakan nasu sai ya rabki. za mu za cikin tarihi da izinin allah waɗannan mutanen ne Allah madaukin sarki ke cewa kar a kuskura abota ma rana ko abota ma wata abin ta kai ce a yanzu bokaye suna bauta ma taurari suna bauta ma wata abin damuwa abin kai ce kai cu kuma sai a samu wasu daga cikin mata da cikin maza da cikin shugabanni yan boko masu kuɗi wasu suna zuwa wajen waɗannan mutanen da ke bautar rana da wata da taurari wasu suna cewa wai su yi musu abin da Allah ba zai iya ba Allah ya kiyaye ne sai ke cewa la tajdu shamsi wala lil wasu wasjudu la saboda ka ku yi sujjada ga Allah alladhi hunna wanda shi ya halicci waɗannan taurari da wata da kuma rana yi dare kuma yi ne su shi kaɗai aka ce abota ma wannan ayin ta ɗaya daga cikin awon da an karanta ta zuwa ƙarshe ake yin sujjada Allah madaukin sarki ce hunna bai ce khalaqahum ba ya ce bitta a nifi an kawo shi da siga na jama'atun al'ina li'annahu a jaraha ala ɗariƙe jam'u taksir ya kawo shi ne a bisa yanayi na jam'i a taksir na mai yawan gaske mun gano wannan da kyau ku ba wai ya kawo shi dangane da jam'in da aka saba yi ba maliki cewa lam ha ala tariqi taglibi lil muzakkar alal muannath saboda in jama'an gayyaye yawa ana son a faɗe su da yawa ana ambatan su ne da jam'u jama'atu zukur ma'ana jam'i na al'amarin da ke nuni zuwa ga maza amma in abu zai kasance an yi shi barkate mara adadi sai a kawo shi da siffa irin na mata shi ne sai ce in kuntum ta abudun muddin da ku da gaske kuna bauta ma Allah to ba daidai nan ne za a yi sujadan ba sai an karanta aya ta gaba can ne wajen sujada amma inda ke haifar da sujada shine wasjudu lillah mun gano wannan da kyau ko shi yasa duk ibadan da zaki ke ma Allah wallahi in ba haka ba sai kin tabi in ba haka ba wallahi sai kin yi asara ko me yake ce ma ibada shine ni nayi bari na bari wani sahabi zai ce manzon Allah gashi gashi gashi ya musulunta kirista ne sai annabi sai ya karanta ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah sun mai da malamansu da jagororinsu a coci-coci abin bauta sun yi watsi da Allah sai ce ya rasulallah mu ba mu bauta musu sai ce ah, ba suna umurtanku da abin da ya saba ma Allah ku ba ya ce eh, ba suna hana ku abin da Allah ce ku yi ba ya ce ah, ibadatu wannan shine ibadan ai ko kawa ce ta ziga ki akan abin da ya saba ma Allah kika bi ta billahi da zikin bauta mata da ke da mai bautan lata da uzza duk ne Allah madaukin sarki ya kiyaye aya ta gaba sai Allah ya ce fa in istakbaru falladhina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون الله مدوكين سركي ce fa istakbaru duk da wannan kiran da ake masu sai sujada ga Allah su yi watsi da rana da wata da taurari da dukkanin ababen bauta ma da suka saba mu Allah sai suka yi ƙimimi ba su ji ba suka yi girman kai to sai Allah madaukin sarki ce fallazina inda rabbika kaga halittun nan da ke wajen ubangijinka mala'ikun sama yasabbihuna lahu bil-layli wan-nahar suna mu Allah tasbihi dare da rana a hadisi manzan Allah yake cewa da na farko da na ƙarshe mutane da aljanu za a zama cikakkun fajirai fajircin zuciyar mutum iri ɗaya kamar shedan da fir'auna wannan ba zai tauye mulkin Allah da komi ba da kuma na farko da na ƙarshe aljanu da mutane zuciyarsu zai zama zuciya na taƙawa, na bin Allah kamar ta manzan Allah wannan ba zai ƙari mulkin Allah da komi ba shi sa ko bauta ma Allah ko ki bijire ma Allah wannan botan da kike yi wallahi kina yi ne dan kanki ba fata mun gano wannan da kyau wallahi kina yi ne dan kanki ba abin da zai cuta ma Allah shi sa Allah madaukin sarki ce fa in istakbaru in suka sa girman kai falladina inda rabbika kaga waɗannan da ke wajen ubangijinka yusabbihuna lahu bil layli suna ma Allah tasbihi cikin dare wannan hari haka kuma cikin yini wahum la yas'amun kuma ba sa gazawa la yamluna wa la yafturun ba sa kosa ce kai su ibadan nan ta yawa tasbihin nan kai kai yi ba sa wani kuma ba sa kakkautawa ana zaune ta rana cikin sahabbai sai annabi ce abbatis sama sama ta yi kuka kun san kin zauna a benci sai ci ki haka ko saboda ya sha nauyi ko annabi ce attatis sama sama ta yi wannan kukan sai ce wa hukwalha an ta itta yau ba dole ma ta yi ba ya ce duk cikin sammai kadai ba inda mutum zai sa yatsun shi guda hudu haka face akwai wani mala'ika wanda yake sujada a wajen ko yake ruku'u ko yana tsaye ko yana wata ibada sama shan sakara take da mala'iku bam wa ma ya alamu jino da rabbika illahu bautan Allah suke ba dare ba rana sauraka mu ma mu zo mu shiga cikin wannan ayari yanda ba sa ganin ibadan da wahala mu ma kar mu ganta da wahala a duk in aka ce abu kaza ibada ne kar ki sake ki ce aina nayi jiya shekaran jiya da nayi gobe da jibi ma ina sa ran zan yau bari in shakata kul ba mamaki yau ne zaki mutu ba mamaki kafin ki yi gobe kin kama da rashin lafiyan da ba za ki iya yi ba dama da sararin da kike da shi a yanzu yi marmaziki abin da zai amfanar da ke. sau da mala'iku ba sa kakkauta mu ma kar mu sake mu kakkauta wajen aikin alkhairi Allah ya sa mu dace a gaba sai Allah ya ce wa min آياته أنك ترى الأرض خاشعة an zalma alaiha. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير Allah madaukin sarki ce wa min ayati har yau yana daga cikin ayoyin da ke nuni akan kudura da irada na Allah Da dalalatu qudratihi naka taral arda khashiatan ai dukkaninmu na wani lokaci muna ganin ƙasa yadda ta bushe ko ƙura ke tashi a kanta ko ta wata ƙeƙashe baki ɗaya babu danshi a jikinta Allah ce za ka ga wannan ƙiri da muzu ido da ido ya bisatan gabara ta bushe duk ƙura ne iska yake tadawa a kanta la ba ta fiha duk abin da ke kanta ya biya bushe ya ƙeƙashe fa'iza an zalna alai ma ya ce idan muka saukar da ruwa a kanta ya ihtazzat warabat sai ta kumbura don shi ya kama ta sai ta tsatsage ya ce innan lazi a hayaha wannan da ya raya ƙasa bayan mutuwanta lamuhu lamuhuyil mauta shine wanda yake raye da matattu wani malamin tasiri ce duk fallon alkur'ani da mutum ya falla sai ya ga maganin tashin alkiyama ko karara ko da ishara ko a fakaici Allah madaukin sarki yana bayyanar da cewa lalle zai rayar da matacce a kowane yanayi kin ga mace ta dau ciki ta haihu wannan na daga cikin alamun tashin alkiyama sau da idan aka ɗibo maniyyinta da maniyin mijin aka aji duk matattu ne ba su dare amma kuma Allah madaukin sarki ya raya su sai ga mutum ya zo to wanda ya iya ta da mai rai daga matacci to don wannan ya mutu kuma ba zai iya ta da shi ba kafiri ne suke cewa a iza mitina wa kunna turaban yau in mun mutu mun zama turbaya a inna na halkan jadida yau mu za a iya tada mu ko mu zama wani sababbin halittu fes-fes kuma a mana hisabi shi ne suka fusa ta Allah ce kai kunu hijaratan au hadida ku zama duwatsu ba suna nufin wai sun riddige sun za to ku zama dutse akwai abin da yake dutse karfi kai ku zama ma karfi aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum ko kuma duk ma wata halittar da kuke ganin za ku zama wanda ta bi karfe ta bi dutse karfi kuma je ku zama ta fata mun gano wannan da kyau sai zo suna girgiza kai abin na ba su mamaki suna cewa man yu'iduna to in mun zama haka wane ne zai mai da mu bayan mutu sai Allah ce ka gaya masu wanda yi ku a farkon lokaci a da ba ku shine zai rayar da ku jama'a farkon halitta bai zama da wahala ba sai karshen halitta ne zai zama da wahala yan tsakani da Allah tuka tuwo bai zama da wahala ba a aje maki ruwa da gari ki zo ki talge ki zo ki tuka tuwon nan ki aje shi wai sai da safe ne a ce wai ki dindima tuwon nan wai shine zai zama da wahala wani ne fi wahala yin sabo ko ko dumame to kafare cewa suke wa dan da ɗan dan adam ya komo fas wai wannan ne mai wahala a wajen Allah wa ma zalika ala Allah ya aziz innahu ala kulli shay'in qadir Allah madaukin sarki mai iko ne akan komi yana da cikin miyagun aqidu na asha'ira da mu'tazila suna cewa inna Allah ala ma yasha'u qadir Allah mai iko ne akan abin da yake so saboda suna cewa mugun aiki da dan adam yake yi ba Allah ne ya halici aikin ba shi yayi Allah dan adam ne yayi da kanshi to wannan mugun iba mugun akida ne domin wallahu khalaqakum wa ma amalo Allah shi yayi ku da duk abin da kuke aikatawa shi yasa ku daina cewa inna Allah ala ma yasha'u qadir ko wallahu ala ma yasha'u qadir wannan aƙida ce ta batattu ba aƙida ce ta mutanen kirki ba aƙida mai kyau shine inna allaha ala kulli shay'in qadir Allah maraukin sarki mai iko ne akan komi Allah muna roƙonka da wannan iko naka ka sa muna daga cikin yantattu a wannan wata Allah sai ya ce إن الذين يلحدون في آياتنا ya fauna alaina. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير الله مدوكين سركيشي إن الذين يلهدون في آياتنا kun ga waɗannan da suke ƙetare haddi su yi abin da su ga dama su yi ne su kwaɗa kan suna yin abin da suka so Allah ya ce su nasu daban su ɗauko awoyin Allah su murɗe ma'anansu su lankwasa su su bankara su don su daidai da ra'ayi da tunani da abin da suke so shi shine ce yumiluna an alhaƙi fi adillatina su ɗauko dalilanmu ga inda suka fuskanta su karkatar da su don su daidai da abin da suke so ko don suna da wasu abokan adawa ayan ta yi daidai a matsayin hujjansu su kuma su markwada wannan ayan don ta zanta su irin yadda mutane a yau suka mai da ayoyin Allah abin wasa suka mai da sunonin manzan Allah abin ba'a hadisi a juya su a yi masu fassaran da aka so ayoyi a juya su a yi masu fassaran da aka so ƙiri-ƙiri Allah madaukin sarki zai ce kaza sai malami sai ɗalibi ya ce mashi to Allah ga wata malam to me gani kan kaza zai ce to amma cin da da lalura to kaza wannan ilhadi ne fi ayatina shin waɗanda aka saukar ma'ayin ya suka jita ya suka ɗauke ta ya suka aiki da ita kai ma dole haka za ka yi aiki da ita duk aya in ta zo da ɗuminta a bar mutane ta shige su da ɗumi-ɗuminta duk wani a yayyafa mata ruwa ta sallace ko to wannan sabon Allah ne ilhadi ne fi la qala mujahid malam mujahid yace yulhiduna fi ayatina bil muka'i wat tasdiya suna murde ayoyin mu ta hanyar a koman ana karanta ayoyin su mai da abin ya zama abin dariya suna fito suna kwaikwayon abin da izgilanci wallagawi wallagati ana karanta ayan Allah sai su koma su ta wasanni suna ta surutu suna ta dararraku a sanda ake karanta aya ko damuwa ma da a sakon da ayan ke dauke da shi ba su nasa kansu a kai ba ƙala ƙatada. malan ƙatada ya ce yukazzibu na fi ayatina suna ƙaryatawa dangane da ayoyinmu ɗaya kenan ƙiri-ƙiri aya za a ce allah ce sai mutum ya ƙaryata na biyu sai mutum ya ɗauko wata aya ya doki wata aya da ita ya nuna cewa ayoyin alkur'ani suna saɓani da junansu wannan ilhadi ne na uku kiri da mu zo mutum sai ya kirkiri ƙarya ya danganta ma aya ko hadisi ya ce ma'anansu kenan wannan duk shi mana daga cikin ilhadi kala siddi malam siddi yace yu'aniduna wa yashaquna suna kangare ma ayoyin Allah suna saba ma abin da Allah madaukin sarki faɗi cikin ayoyin wa qala muqatil malam muqatil yace nazal fi abi jahalin wannan aya ta sauka ne akan babban kadari abu jahal jama'ar annabi mu roki Allah mu gode mashi da yi mu musulmi wallahi abu jahal yana ganin annabi kullun garin Allah ya waye ido da ido yana magana da manzan Allah kullum ido da ido amma ya kafirce manzan Allah da ni da ke idan mu bai taba ganin manzon Allah kire da mu zu ba amma muna fatan mu gan shi shi da mun yi imani da shi amma ta kadari ko kun san wata magana a daren da annabi ya je isra'i da mi'raji ya dawo kuma allah ya ɗora mai dokan cewa isar da saƙon duk abin da ya gani kuma ya ji zan allah ya waye gari an yi tafiya da daddare an dawo ya zai zauna a ka'aba ya shiru ya rasa ta ina zai fara ba da labari kamar ke ne yanzu ke ce wai a maka kika yi bude baki kuma kika yi sallan asuba a nan ai kika yi sahur kika yi sahur kin yi sahur ɗazu-ɗazu a garin maka. kuma karfe shida na safiya nan ke ce ga ki a nan najeriya inda ma an samu awa biyar sai mu ce eh kin zo kin hau jirgi ne kin dawo ba wannan abin da ya faru ba kenan ko tafiyan da aka yi da annabi daga maka zuwa baitul maqdisi ba karamin tafiya bane fa tafiya ne mai tsawo to ballantana daga nan zuwa sama annabi ya zauna ya na tunanin to ta ina zai fara ya faɗi maganin da bata kai wannan ba ma an da kura an ce ba a yadda ba ina ga ya faɗi maganin da tafi wannan abin akwai damuwa sai abu jihar sai zai same shi ce muhammad yau ba wani saƙo ne da ubangijinka ya saukar kun ji abu ma ya koma izgilanci ya koma izgilanci ya ce akwai saƙo ya sa ka tsaya ma Allah sai Allah ya buɗo maka hanyoyi annabi da yana tunanin ya zai ko to ga hanya ya zo sai ce wani saƙo ne kuma sabo haka da ɗumi-ɗumi ga ya mana muji sai annabi ya ce daren jiya an yi tafiya da ni daga nan an kai ni baitul maqdis ya ce eh jiya da dare eh. kuma kawai gari anan ya ce eh, ya ce to to in na taro mutane a nan za ka gaya masu wannan magana na bai ce kwarai da gaske saboda tafiyan ba zai yi ne ya yi shi a kwana bakwai ba amma ya ce an yi jiya da dare zuwa to shi kuma abu jihal abin da ya tsoraci ya kalli mutuncin shi a cikin jama'an shi kada ya je ya faɗi magana a kama shi da ƙarya kun gano wannan da kyau ko ya je ya faɗa zuwa ce an gano kayi ƙarya waje kaza ƙarya kake tare da shi kafiri ne yana gudun ya zama makaryaci ibn mas'udin yake cewa ko da ƙarya halal ce to shi ba zai yi ba sau da Allah yana cewa innama yaftaril alkaziba Ladina layu Aminu masu kirkiran ƙarya su faɗi su ne waɗanda ba su da imani ba su yarda da Allah ba yace ko ƙarya halal ne ce ba zai yi ba ku kalli su nunin kafiri irin wannan ina tsoron kara karya tashi a kunya tashi amma musulmi a yau bai gudun karya bai gudun karya ta tashi bai gudun a ce yayi abin kunya Allah shi kiyaye Abu Jahal ya ji ya shige lungu da sako kwararo da tudu gaba ɗaya taro mutane ce ku zo ku ji abin mamaki duk wanda ya tambayi menene ke faruwa sai ce kai dai ci goron gayya mu haɗu da ke waje kaza Muhammadu na da jawabi Allah kenan in Allah maɗaukin sarki ya sa tashi baka aiki sai kai ma makiyinka hidima Allah bai bar mutum ba aiki kun ga shi ya raba goron ga ya annabi zai wa'azi kuma shine sarkin fada da abin Ku gano wannan da kyau ko yanzu da yawa mutane su suka yada sunonin manzon Allah nan da mutane ko ina suka dauka sai ga mutum ya ji na ta hayaniya wai soke soki fikihu kaza kaza kaza kaza an ce kaza kaza sai wani ce kawo man kasa din da aka soki fikihu yana ba sai ji ana ta lodin hadisan manzon Allah ana ta bayani ana ta sai kawai ji hadisi ya gamsar da shi kun gano wannan da kyau ku annabi ya miƙe ya ce ga yanda ya faru ga yanda ya faru an zo mai da buraka an ɗauke shi daga gidan shi ya hau an mai operation an ji an haɗu da wasu mutane akan hanya annabi ya ce fataken ku ne wanda ka tura su kasuwanci da siyo muku kaya a kasan sha a can kasan baitul makadis na gansu amma raƙumin ɗaya daga cikinsu ya ɓata ni na nuna masu ma inda raƙumin yake mun wuce mun je baitul makadis an yi kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza kun san iyakan nan abuja ne sani ko sai ce kuma daga nan sai aka sauko man da mi'raj dan iyakan aikin buraka kenan ita buraka sauri take da shi a duniya amma ba ta iya zuwa sama da mi'raj aka tafi da annabi sama shi ne aka dauki manzon Allah har sama abu jahal rike baki yayi au ashe akwai ma wani ilimin da bai sani ba an yi kaza an yi annabi duk abin da ya faru sai da ya faɗa annabi yana tsaye yana jawabi abubakar yana zaune yana cewa sadakta ya rasulullah shi ko abu jahal yana cewa zuke ta malli ban karba zuke ta malli ban kama ba ya ta iskanci ana nan annabi sai ce ayarinku za su dawo rana kaza daidai lokaci kaza lokacin da annabi ya yi ya yi kuma ayari suka shigo cikin jawabi da ya ce raƙumin wane mai launi kaza shi za a samu a gaba ɗauke da buhun algarara kaza na kayan hajjan da ya aika siyo mai kuma suka dawo akan haka in ke ne haka ya faru tsakanin da Allah ya baki ba imani ba suka ce lalle muhammadu tsafinka ya bunƙasa suka ce amma kakwai saurin yanke hukunci ayari na dawa suka tambaye su ko da gaske kun haɗu da wani mutum a hanya suka ce wallahi abin mamaki muna tafiya kawai sai ga muhammadu akan wata dabba da mu saba gani irin ta ba da shi da wani mutum mutumin nan dai ba mutumin garin nan ne don ba mu taba ganin shi ba har ma raƙumin mu ya gudu muhammad ya bi shi ya kamo ya bamu mu abin mu wannan abin ya ƙara ɗauri makafar makakai da yawa suka yi imani da yawa kuma suka ƙara zurfafa cikin kafircinsu dama haka ƙur'ani ya ce yudillu bihi kathira wa yahdi bihi kathira wa ma yudillu bihi illan fasikun Allah ya raba mu da zama fasikai to shi Abu Jahal da shi ne kadai ya bijiri sai Allah maɗaukin sarki ce la ya fauna alaina masu mai da ayoyin mu shirme da wasa suna wargi da abubuwan batanci gare mu ba za su buye daga gare mu ba afaman yulqa fin nari yanzu ku za ku bi wanda za a yi wujuji da shi a jefa shi cikin wuta wa hu abu jahal khairun shin wannan shi yafi alheri amman ya'ti aminan yawmal qiyamah ko ko wanda zai zo cikin aminci ran tashin alkiyama ƙila huwa hamza ko suka ce hamza ne domin sanda hamza ya tashi musulunta kuji shi hamza ɗan uwan manzan allah ne in gano wani da ke ko ɗan uwan ali ne hamza ɗan farauta ne kullum yana fita gida ya je farauta da yamma yake dawowa to su kuma kafaran maka suna da wata al'ada na taruwa a ka'aba da yamma suna hira ana dan zalunci dan cuta dai da ba a rasa ba to shi hamza kullun ya je farauta ya dawo nin yake zuwa ya zauna ya ba su labarin duk yanda farauta ta kasance a wannan rana kin san da masinci da maharbi da ragowan yaki akwai iya ba da labari ko yaro ne in kin same shi na harbi da gwafa ga ce ya harbi zai ce ai wallahi yanzu wani tsuntsu ya tashi anan saura kiris yanzu haka fa ya harba tsuntsun yayi gabas dutsen yayi yamma amma kuma ya ce saura kiris ya taba da labari haka masunci ya ce da na kamo wani ya kai nan fa da ya girgiza ya haka kawai sai fada to haka ragowar yaki in ya fara ba da labarin abin da ya gani to ko sabon alhaji bai kai shi labari ba ki je ki samu sabuwar hajjiya ta dawo aikin haji sai ta wata tana bada labarin abin da ta gani har da abin da bata gani ba to haka mafarauci yake to hamza ya dawo ranar kan hanya sai wasu suka tare suka ce kai amma dai abin da ya faru a garin nan yau dai bai daɗi ba aka ce menene ya faru ce ka a dai abin da ba sai an faɗa bai daɗi ba ce kuna jan labari me ya faru ce wallahi nan amru ɗan hisham shine abu jahal ya ci mutuncin ɗan uwanka abu jihal ne ya miƙi ya zazzagi annabi ya wulakanta annabi ya tozarta annabi a bainan jama'a aka yi ta annabi ihu da shewa shi ko balarabe yana cewa almautu lal'ar da abun kunya gara mutuwa wannan abin ya kwafi hamza ya ji kai kamar mai fiffike ya fiffirwa ya gan shi a gaban abuja da ya zo ya zauna ya tsaya ya kafa sandan shejin gina kanta irin yadda fulani suke yi sai abuja ya ce yau ba labarin farauta ne ce akwai mana hamza ya ce akwai labari ce ai da na tara wani dabbaye nan na taro shi nan yi nan ya taro shi shi da na ɗaga sandana na juya na dubi kundukukin wannan dabban ai da ya setin kuma cin abuja alkawai sai shimfidar da shi ya ƙara ɗaga kokara ya ƙara shimfida mai ya ƙara shimfinkice kwabo ya bazar da shi ya koma gefe kuma ya buɗa ma wani zai taso to ya taso ya ce daga yau duk wanda ya ƙara samun ɗan uwana da maganan banza sai na ci mutuncin shi ya ce don ya zo da abin da muka karyata kuma sai ku zo kuna ci mutuncin shi to daga yau ma na yi imani na musulunta nan da nan ya wuce je ce manzan Allah na musulunta mun zama garkuwan addini to sai mutane sai suka rabu biyu wasu suna cewa gaskiya abin da hamza ya yi daidai wasu kuma suna cewa to amma dattije kamar abu jahal a ce za a mai haka don kawai dan zazzagi alkur'ani mun gano wannan da kyau ko shine Allah ce innal ladina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna alaina waɗanda suke mu shigantaka ba za su ɓoye gare mu ba afa man yulqa na nari khairu yanzu abu jahal da za a yi wujijuwa da shi cikin wuta shi ya fi alheri an man yi ti aminin yawmal malkiyama ko ko hamza wanda ya lallasa shi wanda zai zo ran tashin alkiyama cikin aminci wakila usman aka ce usman ne. sayyidina usman lokacin da ya musulunta akwai wani dan uwan shi cikin manya manyan shirga shirgan arnan maka haka ya ɗibo karti aka yi dinga dukan usman sai da aka sumar da shi usman kuma attajiri ne na taimakon kowa sai mutane suna ta Allah wadari akan abin da aka yi mashi wasu kuma suna cewa ya cancanta a mashi ya cancanta a mashi sai Allah ce yanzu da wancan takabarin da Usman da ya zo mutumin kirki mai taimaka ma bayan Allah wanda wancan wuta zai shiga shi ko wannan aljanna zai shiga alahira yanzu wannan shi ne mafi alkhairi ko ko wancan wasu malaman suka ce wakila Ammar bin Yasir aka ce Ammar dan Yasir ne sakamakon irin hukuban da aka yi ma shi sumayya har aka kashe ta da hukuban da aka yi ma mahaifin shi yasar har aka kashe shi da bala'in da ya shiga shi kan shi wasu na cewa gara da aka yi masa haka da sun bugayya ai da haka bai same su ba wasu na cewa a'a yanzu kawai don sun yi kaza ai masa kaza yanzu kalli wannan dan yaron ba za a tausaya a rabu da shi ba an daki uwar shi an daki uban shi an kashe su ai a bar shi ma dan marayan Allah ko suna tausayawa sai Allah ya rabu da su wanda zai shiga aljanna karshe shi fa alheri ko ko waɗancan da za a lallasa su a wuta ai imalu ma shi ito to an fusa ta Allah fa anan Allah madaukin sarki ce ku yi abin da kuka daga dama amrun tahdidun wa wa'idun wannan al'amari ne mai tsanani na firgitarwa da kuma alƙawarin narkon azaba kamar Allah ne ce duk abin da ga dama kai man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wanda ya ga dama ya imani ya imani wanda ya ga dama ya kafirce kafirce a ana ba mutum dama ne ai ba dama aka ba shi kamar ke ne ke bata mijin kare ya ce duk abin da ke ga dama ki je ki sai kuma ki je ki abin da ke ga dama a to kin zama sakariya wani tarko ne aka dana maki in kina da hankali sai ki kokarin ki kauce eh imalu ma itum innahu bima ta'maluna basir Allah madaukin sarki yana kallon abubuwan da kuke aikatawa alimin masani ne fa yujazikum bihi zai muku sakamako daidai gwargwadon aikin da kuka aikata sa jama'a mu yi aiki na alkhairi mu yi aiki mai kyau wanda Allah madaukin sarki zai ce madalla da shi Allah ka sa mu aikin da za ce madalla da shi a gaba sai ya ce إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز Allah madaukin sarki ce innal ladina kafaru bizikri kun ga waɗanda suke kafirce mu alqur'anin nan jama'ar annabi ku natsu qur'ani duk abin da Allah ya faɗi dole sai an saurare shi da kunni an halkalce shi da zuciya sannan aikata shi da gabbai akwai ƙaryatawa na fatan baki kiki ce ƙarya ne baki yadda ba sannan kuma akwai ƙaryatawa na keke ne me keke ma da gaske yadda da sakon wannan shi ma salo ne na ƙaryatawa to duk waɗanda suke ƙaryata alkur'ani lamma hom yayin da bayani ya zo masu to kun ga daga daidai nan wajen Allah bai gaya mana jawabin abin da za a yi masa ba duk wanda ya saki ya zagi ni bayan da ya san ai zai so ya san me za a yi ko kun fahimci wannan da kyau ku kuma sai a koma yin wani abu wai zuciyanki da karanta miki sauran kun san sauran kenan ko innal ladina kafaru bizikr lamma ja'ahum hmm. irin maganin da bawo shi ke kenan ku? sun akhadha fi wasfi zikir wa tarki wa tarakal jawab ai kawai sai Allah madaukin sarki ya koma siffanta zikiri wata raka jawab sai bar wannan jawabi innal ladina kafaru ala kabirul ladina kafaru bi zikir to kenan sai a fassara a ce kun ga waɗannan da suka kafirce ma azzikiru yujazawna bi kufrihim za a yi musu mummunan sakamako sakamakon su mun gano wannan da ke ku haka za a kaddara wasu kuma suka ce a'a khabaruhu qawluhu min ba'du can gaba zamu ji wata aya da za a karanta mana Allah ce ulaika yanaduna min makanin ba'idin sune wanda ake kiransu daga waje ne nisa sai mun zo fassa wajen zaki ci wanda ake kiran shi daga London yanzu in ba tawaya bane yana ji abin da ake fadi da su kafirai kenan kiran bi masu amfani sakamakon da za a yi ma waɗanda suke riko da kiran ba zai masu amfani ba sun shiga uku kalbi Abbas الكلبي anhu ma Ibn Abbas ya ce ابن عباس يقول وإنه لكتاب عزيز للي ونن littafi ne mabuwayi. kalbi da ibn abbas suka ce karimun alallah alkur'ani littafi ne mai karamci mai daraja a wajen allah saboda ku karrama shi ku ga darajar alkur'ani qala katada malam katada ya ce a azzahu allah azza wa jalla fala yajidu fala yajidu batila ilayhi sabila Allah ya girmama alkur'ani duk wata banna billahi azim ba za ta iya kaiwa zuwa ga alkur'ani ba kun ji wannan za a iya cutar da musulmi a ko'ina yake amma wallahi ba za a iya cutar da alkur'ani ba yau da za a ɗauki alkur'ani na duk duniya da aka buga a ƙona su wallahi kafiran duniya sun yi banza ina muku rantsuwa da allah a unguwan nan a wannan layin akwai wanda za su rubuta shi fas da za a samu a samu wani takadari kwaya ɗaya canza alkur'ani ana karanta shi wani zai ce wannan wajen an sa alo baki babu maddan da ke wannan wajen babu wasu li kasa da kasa babu kuma billahi da zai bai iya nahau da sar ba wani gardi ne ko kwaya ɗaya yana nan ya haddace alkur'anin bi kasratil mumarasa bi kasratil qira'a ya karance shi ya san shi ya san komi in aka kona kafirai sun taba wani taro ai a fadan batikan na shi cewa ai maganin musulmin nan ɗauki alkur'anu a ƙona shi sai wani miƙe ce kun yi banza ai su ba irin mu ba ne yau da musulmin duniya za su yi makirci su kwashe duk inda bible yake su ƙona ko to shi ke nan an bar kiristanci ya ƙare wallahi ba ma ƙare shi ba an masu lalata Kamar yanzu a ce duk inda magana jari take a kama ta a kona nan an ma'adabin hausa lalata ba wanda zai iya zama wai ya haddace magana jari ya rubuta ta wallahi ba zai yiwu ba kun gano wannan da kyau ko amma wallahi sai wani ya miƙe shi halla kuna bata kanku lokaci bayan zan haddace kayan su kuna konawa za su rubuta shi to ne aka ce duk inda musulmi suke a sako masa talauci a sako masa kisa a sako masa kaza bala'o'i iri iri kalli duk inda musulmi yake bai zaman lafiya musulmin filistin shekara sama da hamsin ba sa zaman lafiya mun gano wani da ke ku yau a filistin in dan palestine ya ji karan bom sai da kawai duba ga me faru zai wuce kamar ke ke ji an taka leda ta ce pam sun saba tun yana cikin uwan shi saba jin karan bindiga kuma in an harba shi dan uwan shi aka kashi haka musulmin lebanon yanzu ga siriya ta karba ga bahrain ta karba ga iraki sun zama 'yan hannu yanzu da afghanistan da pakistan yanzu ga misra ta yi rajista kwanan nan an waye gari libya an tsunduma ta ciki ga mali ga nigeria ga ina ki ta lissafin duk inda musulmi suke ko ba ƙari ne ko ƙasa inda aka cakuda tsakanin musulmi da kafirai ko za ga ɓangaren inda musulmi suke nan ne bala'in yake gano wannan da kyau nan ne inda bala'in yake to wancan mugun taron da aka yi ne aka ce to a saka cikin wannan bala'in sannan hana matansa haihuwa da digin da za a yi saboda kafin tintin ba son su ga matan musulmi ta haihu domin sanda annabi ya hijira zuwa madina sai matan musulmi gaba ɗaya sai aka wagari ba wancan ɗauki ciki Kafin da suka dinga tafi suna jin daɗi ai sun ma matan su wabi kaza domin tun lokacin da kuka haihuwa ku to kuna cewa nan gaba za ku zama bayin masu haihuwa ne a duk lokacin da kuke haihuwa kuma to ku ne za ku zama jagororin waɗanda ba su haihuwa ina fatan kuna fahimtar wannan da kyau to ana nan sai asma'u yar abubakar matan azubair ibn al-awwam hawari rasulullah sai ta ɗau ciki sai ta haihu annabi ya ji daɗin wannan haihuwar musulmi sun ji daɗi to shine wannan bala'in ne turawa suka ɗauko yanzu ka dawo da shi sai suka ce me za su yi dole ne duk yanda za a bi a ga cewa matan musulmi ba sa haihuwa a yi to duk wani mataki ko suna kan ɗauka sama da shekara hamsin da ya gabata in sun kai wani waje allah maɗaukin sarki ne yake lalata shirinsu in sun kai wani waje kullama auƙadu narar lalharbi A halla wallahi dan ma Allah ma daukin sarki ke mana yakin amma da tintini sun mana lalata Allah ya tsare mana imanin mu aya ta gaba sai Allah ya ce la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi hmm. tanzilun min hakimin hamid alkur'ani mai girma Allah ce la ya atihil batilu banna bai zuwa mashi ƙarya ba ta zakewa alkur'ani min bayin ya daihi a gaba gare shi wala min khalfi ko ta baya gare shi wane mutum magana ɗan adam kowaye ƙarya za ta iya zuwa mai gaba da baya amma wala ba ƙur'ani ba qala kataba wa siddi kuma za ku yi mamaki yau ba shekarar dubu hudu barkatai da saukar da alkur'anin nan kafirin duniya sun yi taron dangin ƙin alkur'ani ba sa san shi suna son su ɓata shi su canza shi don su cimma manufofinsu amma Allah ce laye a tihil batilu kwanakin baya yahudawa taro suka yi suka rubuta wani abu shi kur'ani suka shuka shi a cikin intanet amma da suka fara jin rudut wallahi yanzu da gudu suka je suka cire shi wai da Allah ya ce a zo da surori irin shi guda goma wai ne sai suka je suka ce wai ga shi mu ma mun zo da shi akwai wani malami a nan nan kano a jami'a da ya ɗauki wannan ƙur'anin nasi ya mai wani irin naƙadi wannan naƙadin kaɗai ya ishe su su kunyata har zuwa lahiran su sai in sun tuba to shi alƙur'anin allah la ya tihi albatul min bayni yadayhi wala min khalfihi ta gaba ko ta bayan na bai zuwa mashi qala qataba wa siddi ce albatil huwa shaitan shaitan bai iya kawo alƙur'ani farmaki ta gaba ko ta baya la wa an rahu. bai da ikon da zai iya canza au ya zi da fihi ko ya ƙare a ciki au yan yanqusa min ko ya rage ikon Allah kunga shi dan ba zai iya ƙara aya ko a cikin alkur'ani ba Allah ya tsari. shi sa Allah madaukin sarki in ya aiko mala'ika jibril da wahayi Allah sai ya sanya mai mala'iku dubu goma a gaban shi dubu goma a baya dubu goma dama haka hagu haka saman sha haka kasan shi yana tafiya a tsakiya da alkur'ani zai kawo wahayi waɗancan sojojin mala'iku ne masu ɗauke da miyagun makamai shaidanu ko ake nema dama da ko a make su har sai an isar da alkur'ani zuwa ga manzan Allah akwai malaman da suka ce ma'anan ayan kenan in kur'ani zai sauka Allah madaukin sarki yana sa bayyana yadayhi wa min khalfihi rasada tsaro ne na ƙarfi ake samu alkur'ani har sai an kai shi to kuma wannan tsaro na karfe yana tare da alkur'ani har zuwa ranar tashin alkiyama qala zajjaj malam zajjaj ya ce ma'anahu annahu mahfuzun min an yanqusa minhu an tsare alkur'ani ba wanda zai iya rage shi fayatihi al-batil min bayni yadayhi ballantana banna ya zo mai a gaba gare shi aw yazida fihi fayati al min khalfihi ko a ƙara a ce wani banna ya biyo ma alkur'ani ta baya wannan ba zai yiwu ba wala wa ala haza wa ala haza ma'ana albatul az-ziyada an-nuqsan wan nuqsan albatul shine kari ko ragi wa qala muqatil muqatil yace la ya'tihi at-takdhib min al-kutub allati qablahu ba a iya zuwa ma alkur'ani da ƙaryatawa irin yadda aka ƙaryata littattafan da suka zo kafin shi da a karyata a taura da linjila an iya zuba karerayi a ciki amma kafin da suka karyata alkur'ani ba su iya zuba karya a cikin shi ba ina sauraron wani dan shi'a wai yana tafsiri wai yake cewa wai ahlus sunna sun ce su yan shi'a suna da alqur'ani to a kawo alqur'anin ai ku za mu ce ku kawo a cikin littattafan ku ne kuka ce kuna da alqur'anin yana hannun mahadi shi ko mahadin nan ya je ya shige sardar kuma sardar ɗin nan a garin ku ne a iraki yake ku je ku kwakulo ku ansu ai da ma ba mun ce ina wajen mu bane a cikin usulul kafi ne aka ce akwai in kai jahili ne baka karanta littattafan ku kana yaudarar mutane da taƙiyya ai akwai zagin sahabbai ku a karanta usulul kafi yana nan da su anwarul bihar da sauran littattafai matsiyata wanda suke cin mutuncin alkur'ani wai kuma yana cewa wai an ce wai sun caccanza alkur'ani ba sai dai alkur'ani ba a ina aka ce ƙarya kake zindiki ga yana a cikin littafin al'amini eh, ne a fasul khitab fi isbat harifi kitabin rabbil arbab kulero waɗannan maganganu kiri-kiri ga littattafai a hannun mutane sai mutum ya zo yana yin ƙarya bai jin tsoron Allah wajen yin ƙarya in kun gane malaman ku zindiƙai ne sun yi ƙarya to ku ce su tuba mana ku ce kun gane wannan ƙarya ne ba daidai ba ne tare da cewa akwai amma ga yadda daidai ɗin yake shi kenan amma ba a ce wai babu ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko shi za ku samu karatattakan da muka yi na as'ilatun qadar shababa shi'a ilal al da karatun littafin al-intisar lis wal-al da kuma karatun littafin al-farq bain firaq duk mun yi bayani akan wannan muguwar bakar aƙidan da ke musun alkur'ani Allah madaukin sarki ya sa mu dace to shine sai yake cewa wala yaji'u min ba'dihi kitabun yubtiluhu kuma kaman yanda aka zo da alkur'ani a bayan wadancan littattafan da aka saukar ma annabawa aka ce an shafa wadancan littattafai to shi alkur'ani ba wani littafin da za a saukar ya ce ya shafe shi tanzilun alkur'ani saukakken littafi ne min hakimin hamid daga Allah gwani wajen hikima alhamid wanda ya cancanci yabo jinjinan ban girma da kuma godewa sun ma'azza biyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ala takzibihim abin da zai biyo baya lallashi ne da Allah maɗaukin sarki ya ɗauko zai wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akan ƙaryata shi da jama'an shi suka yi ana san a lallashi manzan Allah kamar yadda Allah ya ce fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bi hadha alhadisi asafa yo ya zaka halakar da kanka ka sanya ma kanka wata lalura da rashin lafiya ka sa kanka damuwa dan sun karyata wannan littafin da aka aiko maka mun gano wannan da kyau ko me naka na sa kanka damuwa shi sa jama'ar annabi ku ji tsoron Allah a duk lokacin da aka ce muku Allah ya ce annabi ya ce ku runguma ku yi aiki da shi sannan alkur'anin nan da aka saukar mana alheri ne yau da kafiran ƙasan nan ke da littafi irin alkur'ani inna lillahi wa inna ilaihi raji'u da suke da hadisan manzon Allah ba ma hadisi ba wallahi da suke da ishimawi ko iziya ko risala waɗannan littafan a ce su ne a cikin addinin suke da wannan to da kun ga propaganda ba inda ba za su yi barazana sai suna da kaza suna da kaza su ne masu kaza su ne masu kaza amma fa muni ke da littafin da Allah ke makirarin cewa la ya atihil batulu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid amma kalle da muke ko iya jawabi ba ma iya a gidan biki in mun je mu ce mutane ku ji tsoron Allah ku karatun alkur'ani ku yi aiki da aya kaza ko kaza shi yasa nake cewa taron biki da ake bai da amfani me yasa bai da amfani ya kamata an tare kafin a watsi a samu koda mace ɗayan ce to jama'a kowanne ya zauna kafin a tashi in ya kamata a yi mabiki lokacin zuwa a yi mashi kuma lokacin tashi amma har yau tun kafin a haifi kakannin mu ake yin shi amma bai da kan gado da wannan ne za ku san cewa ba addini bane shirme ne kawai sallah na da lokacin yin ta ta lokacin ne amma kawai duk wacce ta gaji kawai sai ta gaba wacce ta ga dama ta zo sanda ta ga dama ko ba ka bane shirme ne ya kamata aje ma biki lokaci in Allah ya kai mu gobe cikin bayanan da zamu za mu ba da shawarwari in ba mu manta ba irin yadda ya kamata a yi biki lokaci in an kai tsakiya ya za a yi ƙarshe yayin watsewa kuma ya za a yi in aka yi wannan biki zai zama mai fa'ida za a ci muriyan shi ba za a rika taron banza ba Allah madaukin sarki ya sa mu dace subhanakallahumma wa bihamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum